Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka ton ka ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da cikin wannan shekara zan iya cewa saboda tsadan mai idan da kina kashe dubu ashirin a wata saboda ki je aiki a dan abin hawar da kike da shi to bana abin ya kai ya ninka sai kin kai dubu sittin bana dai kam ba zancen wani tanadi kawai abin da aka ringa mai da hankali shine dai a samu dai a ci a sha yanayin zamantakewa da ake ciki yanzu kowa kusan takai takai ake yi Masu saurara 'Salamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Barkamu kuma da ganin Alhamis ta hudun ƙarshe a shekara ta hudu. Ga waɗanda suke bibiyar shirin mun fara wannan shekarar ne da neman jin inda al'umma ke son ganin hukumomin ƙasarsu sun mai da hankali a kai. Muka kuma yi alkawalin haska fitila kan waɗansu daga cikin ɓangarorin idan ta kama. Tuni aka ce maganin mantuwa. Kafin sake haska fitila kan waɗannan ɓangarori, bari mu tuna maku da abin da waɗanda muryar Amurka ta hira da su suka shaidawa shirin domin iyali da farkon wannan shekarar. Faro daga Najeriya, inda a farkon wannan shekarar banda matsalar tsaro da tsadar rayuwa abin da ya fi ɗaukar hankalin 'yan ƙasar shine janye farashin man fetur da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya yi sanar bayan ɗaukar rantsuwa. Ga abin da waɗansu mata 'yan gwagwarmaya da suka haɗa da Khadija Idris da Jamila Hamisu mai iyali da kuma Abida Sani suka shaida wa mu a birnin Kano Baraka Bashir. A wannan shekarar da muke ban kwana da ita zamu ci abubuwa da dama ya faru duba da yanayin tsadar rayuwa musamman mu da muke ma'aikata dan abin da kake samu a ƙarshen wata da ka samu haka dan yi dan zubin da shi kai wa iyali kai wa yan uwa abokan arziki abubuwa amma cikin wannan shekara zan iya cewa abin gaskiya baya yiwuwa saboda tsadan mai idan da kina kashe dubu ashirin a wata saboda ki je aiki a dan abin hawan da kike da shi to bana abin ya kai ya ninka sai kin kai dubu sittin abin ya kai ma hawa sun aje ma ababen hawan su gaskiya rayuwa ta yi tsada da in ma mota haya kika ce zaki ya sai ki kashe dubu biyu kamar zaki je kauye a da bana dai kam ba zancen wani tanadi kawai abin da aka ringa mai da hankali shine dai a samu dai a ci a sha mm. Ki ji abin da ta faɗa shin mm. ke tunda ke a gida kike ya menene tsone miki ido ina sai da sai da siyarwa komai da zaka fita ka siyo abin da aka siyo shi dubu ɗaya yanzu sai kin sa dubu biyu kin siya ga tsadar rayuwa komai yanzu harka ake ta abinci da abin da ka samu abinci ne abincin ma wani zubin mutane da yawa ba ta yiwuwa wallahi sai dai hamdala kawai to ya ake karewa da iyali tunda dole akwai yara tunda ai zamani ya canza idan ana rayuwa ce ta taimakakeniya ka taimaka wa mai gida mai gida ya wannan tunda hannu ɗaya kamar baya ɗaukan jinka aka ce ko gaskiya akwai kalubale a cikin rayuwar da muke ciki yanzu sosai domin yanayin taɓarɓarewar tattalin arziki da aka samu ya kasance yara ƙanana yanzu an ƙara sa su tallace-tallace domin yanayin makaranta ma za ka ga ba zuwa suke yi ba sosai saboda suna tafiya neman abincin da za a ci a gida yanzu kusan su suke yi saboda iyayenmu mata da suke gida kin ga ba kowa yake aiki ba akwai masu sana'a ne a gida to a gidan bayuwa take ba sai an dan dora yaran nan talla sun fita sun kawo abin da za a ci to yanayin zuwa makaranta su ga dole ya samu tasgaro ba sosai yanzu gaskiya yara suke zuwa makaranta ba saboda yanayin rayuwa to malama jamila ke wuce ma'aikaciya kin ji abin da abida ta ce akwai matsala ta dora wa yara tallace-tallace wanda kuma yake kawo cikas ga harkar karatunsu eh gaskiya haka ne kamar yadda ta faɗa saboda yanzu na ma idan kika fito kika shiga lokuna sai ki ringa kirga tukunyan awara akan layi da tukunyar wainan fulawa kuma 'yan mata ne daga suna sai da waɗannan abubuwa ba sa makaranta ke nuna na nuna alamun ba sa makaranta saboda da yawa ma'aifinsu ba zai iya kawo abin da zai ishe su ba iyayensu ma su ma kuma ba su da yadda za su sai fa yaran nan sun tafi to ina ga lokacin makaranta ko da ma sun je boko to ana cike da kullum fashi idan ma kuma an je bokon ma tsirga to islamiyya ba ba za a je ba to ma in gaya miki ma ai a zamanin nan in ce tarbiyya tana haɗe da ni da kuɗi ne ta yaya ban fahimta abin da nake nufi tarbiyya tana da da kuɗi idan mahaifi ba zai iya daukan nauyin 'ya'yansa ba alal misali a daidai ga abin da ya shafi auduga da yarinyarsa budurwa za ta yi amfani da shi um, sabulu wanki hoda nan da aka san mace da kwalliya da shi to kin gani na tarbiyya yake in ba zai iya bayarwa wannan kan sa yara ma har su shiga wani yanayi hmm. shi yasa muke ganin abubuwa lalacewa kala kala musamman wannan shigowa ta zamanin nan da zan ce cewa social media sai ki gani yara suna shiga suna abubuwa da suka ga dama sabin dan abin da saurayi zai yaudare su ya basu to kin gani ai duk yana hada da tattalin faɗuwar eh, rashin tattalin arziki da yake faruwa a cikin kasar. Um, to me zaki ce ta Wallahi har ta tuno min da wasu nan yara a bayan mutum suke. Mm. Wala ba su fi shekara biyar ba idan mangarba ta yi. su suke zuwa su kwankwasa gida sai su ce don Allah taimaka musu da abinci sai an ba su tukuna su je su kai wa iyayensu mm-hmm. to su iyayen suna menene duk da dai an san akwai matsin tattalin arziki amma amma ni kai na abin ne mamaki dai koran nan halaka na gansu a nan gida bakwai yaran mm-hmm. abin ba daɗi kawai suka biyo ni don Allah kina da naira ishirin na ce wallahi ba kuɗi da kuɗi a jikina To yanzu ma iya yara Matsin tattalin arzikin nan ne ya janyo um, taɓarɓarewar tarbiyya kamar yadda malama Jamila take faɗa. Wala rashin tukunyan awarar daga farkon layi har ƙarshe an ɗora. Ita uwar an ce ba ta sana'a hmm. sannan kuma mahaifin ma ba shi da yanda zai yaran nan dai suke fitowa da mangarba da kwanan su zaki gansu da plus hmm. wala suna gida gida na Allah a taimaka musu da abinci idan suka je za su ci ɗaya ni a gabana na gani hmm. ɗayan kuma sai su kai wa uwar. Eh. Ah, to su ah, al'umma ba ta da wani rawa da za ta taka a irin waɗannan matsalolin da dai an san akwai matsi na tattalin arziki wani abin kowa yana gidan kowa eh wani abun sai al'umma sun furga tunda ita uwa ba ta iya fita kin ga yara ne hmm. ba wanda ma isan da kaina suke da can tsallake suke ba ma yan area na bane suke shigowa abida kin yadda yanayin zamantakewa da ake ciki yanzu kowa kusan takai takai ake yi. Eh shi yasa ya kawo rashin taimakawar. amma kin ga sabanin da mutum yana cikin wani hali makotansa na jikinsa su suke fara taimaka masa to amma yanzu an kai munzalin da zaki ga makotan kowa ta kai ta kai yake yi shi yasa ki ga taimakon yayi karanci har sai sun ɗauki kwano sun yi nisa da gidansu sun nemo abin da za su ci amma abun babu daɗi yaran suna yawan zagayowa nan haka mm. sosai kuma kin ga hakan yana taɓa tarbiya mm. don hadda mata a cikinsu mm. kin ga wannan zagaya wadda suke kuma da magari ba gari ya yi duhu musamman yanzu da muke cikin yanayi na sanyi mm. da zarar sun zagaya inda babu mutane ɓata gari suna nan suna yawo kin ga kamar yadda ta ce sun ce mata ba na ashirin mm. kin ga sun ganta sun ce ta bata ashirin za su iya ganin wannan mijin su ce ya basu to kin ga hakan ya taɓa tarbiya ba kowanne ne yake da imani ba wani garin ya a basu ɗin za a ja ra'ayinsu mm. domin dan kuɗin da za a basu a nan za a ɓata wa yara tarbiyya gaskiya matsin rayuwa da ake ciki ya kawo matsalar lalacewar tarbiyya tattalin arziki mm. ya kawo taɓarɓarewar shi ina mafita to ai eh, kafin mu kai ga ma mafita su ma makota su ma kuka suke ya irin wa'annan al'umma ko in ce community din mm. su ma bai ishe su ba to inda ake sayan yanzu siga ake sayan shi kwano ɗaya dubu hudu hada to ma ke zancen siga abin da za a sha sigan da shi ma babu wannan ya tunatar da ni kwanakin can baya akwai wata ɗaya da aka ce ta mutu mm. uban ya zo mm. yana ta kuka wai saboda rashin abinci mm. wasu ne yaran suka ɗau azumi yau su yi goba har yarinya ta mutu to ina al'umma to al'umma ma ya kamata ko yaya ne mu san mu saka zuciya mu cewa ba sai ka bada mai yawa ba idan a duk a cikin unguwanni kowane gida zai fidda kwano ɗaya ba bara gowon abincin 'ya'yanka ba fa lafiyayye kamar yadda ka ci ka fidda kwano ɗaya ka ba almajir ina ji za samu saukin rayuwa hmm. to amma rashin taimako ko tattalin arziki ya sa mutane sun zama marowata kowa kawai kafa kafa yake iyakacin nasa amma dai ne mafita da nake ganin to gwamnati ya kamata fa ta shigo to kaɗan kenan daga cikin ɗimbin matsalolin da suke hana ruwa gudu da kuma ci gaban iyali a najeriya da waɗannan mata ke neman ganin ɗaiɗaikun jama'a da kuma gwamnatin shugaba bola ahmed tinubu sun shawo kai batutuwan da za mu ci gaba da haska fitila a kai cikin shirin ba iznillah. Muna godiya ta musamman ga wakilai Mubaraka Bashir da dukkan wakilai da suka bada gudunmuwa ga nasarar shirin domin iyali a wannan shekarar. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya nuna mana mu nufi jamhuriyar Nijar. Kada ku manta, za ku iya samun dukkan batutuwa da muka taɓa wa shirin domin iyali a wannan shekara ta 2024 da ke karewa a shafinmu na intanet ya Hausa. com idan kuka matsa shirye-shiryenmu da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu maza ba.